الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه كم ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبنجي ما كن سلكي يا ابن ترمنا نئمة ودبات دقيقة ni'imar إيماني دوانا wannan ما mai girma addinin wannan addini ya kunshi dukkan addinan da allah ubangiji ya saukar ma musulmi sun kiyaye da addinin wato allah wanda ya saukar ma ibrahim da wanda aka ba musa da wanda aka ba isa fiye da waɗanda suke bin su ma saboda a gunmu duk wani annabi gaba ɗaya mun yi imani da shi mun yi imani da abin da aka saukar masa kamar yadda dai ubangiji ya faɗa cikin alƙur'ani آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله to abinda muke so mu yi magana kansa yau wato bayan mu rungumi wannan addinin musulunci ya kamata mu san hikimar da ta sa allah ubangiji ya aiko mana da annabawa annabi bayan annabi manzo bayan manzo tun daga zamanin sayyidina adam salam har izuwa zamanin cikamakin annabawa sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji maɗaukakin sarki yana faɗi game da wannan wato aike da ya yi wa annabawa bismillahir rahmanir rahim allahu allazi anzala kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla ta Allah ubangiji maɗaukakin sarki shine wanda ya saukar da littahi da gaskiya kuma ya saukar da shari'a wadda ita ke ma'auni kuma ita ce sikelin auna abubuwa da ake faɗa da abubuwan da ake aikatawa da abubuwan da ake ƙudurewa wa ma yudrika la'alla sa'ata Ba baka sani ba watakila kiyama ta yi kusa saboda aka a riƙi wannan littafi da allah ya saukar kuma a kiyaye wannan sikeli da allah ubangiji ya aza tsakanin bayinsa shine shari'a yana faɗa cikin wata aya kuma laqad arsalna rusulana bil bayyana, mun aiko da manzanninmu ɗaya bayan ɗaya da ayoyi bayyanannu su ne littattafan da allah ya saukar musu da kuma mu'jizozin da ya ƙarfafa su da su wa anzalna ma'ahumul kitab mun saukar tare da su littafi littafi da ya tara duk jinsin littafi ƙur'ani at-taura da lingila da abubuwan da aka saukar ma dawud da sauran dai abin da aka ba musa da ibrahim a.s. da shi ubangiji yana cewa an zalna ma'amul kitaba wal mizan li nasu da qist saboda mutane su tsayi da adalci wato su rayu cikin adalci da yin gaskiya wajen hukunci wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid kuma mun saukar musu da karafe ko kuma karfe tare da wato yana da karfi sosai wa manafi'u linnas ciki akwai ababen amfani ga mutane wal ya'lam Allah man yansuruhu wa rusulahu bil kuma don Allah ya bambanta ya bayyana wa mutane waɗanda suna riƙe da hanyarsa kuma suna taimakon addini suna riƙe addini suna taimakon addinin da manzanninsa da ya aiko a can gaibi wa cikin gaibi inna allah qawiyyun aziz lalle allah ubangiji qawiyyun mabuwayi shi ne wato mai iko sannan kuma azizun mabuwayi ubangiji yana cewa kuma inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira mu ne mun aiko ka ya muhammadu da gaskiya halin kasancewa ka mai yi wa muminai bushara mai yi wa kafirai gargadi wa in min ummatin illa khala ba al'ummar da Allah ubangiji bai aiko mata mai gargadi wanda ya dace da ita ya dace da ita ba to aiken annabawa da manzanni ta kunshi wasu lamura awwaluha na farko Allah ubangiji ya aiko su saboda تحقيق العبودية الشاملة لله وحده في كل شيء saboda a tabbatar da ka'idar wato bauta wa Allah shi kaɗai ka'idar cewa Allah shi ne mahalicci wanda ya cancanci a bauta masa shi kaɗai kuma duk wani abu da bawa zai yi duk wani abu da mutum zai yi cikinsa akwai ibada wannan ibada ta kunshi cewa ka yi imani da cewa Allah shi ne ya shirya wannan abu ya halicce shi kuma ya halatta maka shi kuma ya sauwaƙe maka shi har ka samu ka yi amfani da shi wannan ubudiyya ita ce farkon abin da ya kamata mutane su gane ma'ana imani da cewa allah shine mahalicci allah shine mai taimako da madadinsa ga rayuwa ga dukkan abubuwa ya halicci dan adam ya nada shi wato khalifa akan sauran dukkan talikai kuma wannan khilafa da aka bashi ta sa duk abubuwan da suke tsakanin sama da ƙasa allah ya halice su don ya yi amfani da su sannan kuma wanda ya yi maka wannan kamata ya ka bauta mishi cikin duk abin da kake yi ƙudurin zuciya zance na harshe da kuma aiki na gaɓaɓu da dai duk tunani na hankali duka su zama kowanne ya zama cewa yana wato shaidar bautawa allah yana shaidar cewa allah ubangiji maɗaukakin sarki mahalicci ne shine shi shine mai rahama mai jin kai wannan abu kar ya fita daga zuciyarka ne ubangiji matsaukacin sarki yana bayyana wannan asali na farko yana cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci wato aljannu da aljanni da kuma 'yan adam face su yi min ibada allah bai halicce su ba saboda wani abu bai halice mu saboda mu yi wani abu na mu amfanar da shi da wani abu ba a'a babban abin da halice mu saboda shi shine mu yi wa kanmu amfani amfanin kanmu ba za ta inganta ba za ta yiwu ba sai dai in mun kudure cewa lalle Allah ubangiji ya saukar mana da alkur'ani alkur'ani ya kunshi abubuwa da dama na ɗaya ya kunshi umarni da hani ya, ya kunshi abu biyu wato umarni da hani ya umarce mu da wasu abubuwa to ya kamata ka kudure duk abin da Allah ya umarce ka da shi ka shirya kanka da niyyar cewa za ka aikata shi saboda shi sannan kuma hani abubuwa na biyu kuma duk sashe na biyu su ne abubuwan da Allah ya ce karka wayannan abin da Allah ya hana kuma ya kamata ka shirya kanka tare da kudurin cewa waɗannan abubuwa in ka gamu da su ko ina ba za ka aikata su ba saboda Allah haka nan kuma shi alkur'ani ya kunshi dukkan labarai abin ya wuce da abin kake ciki da abin nan gaba zai zo waɗannan labarai ya kamata su ma ka yi imani da su ka riƙe su sosai ka gaskata su sannan kuma Alkur'ani ya ba da bayani wato wanda bayani ne shine ya yi na lokacinsa kamar da cewa ya bayyana maka wasu abubuwa da shi ya aikata su kamar halittan halitta da dai sauransu wannan shine ana ce masa insha to kaga wancan labari wannan kuma insha ya kamata ka yarda da duk wani abu da Allah ya nuna cewa shi ya yi shi kuma ga hikimar da ya sa wato ta sa ya yi shi hakanan kuma shi wato alkur'ani ya kunshi dukkan wasu abubuwa na kisoshi da labarai da nufin wa'azi ga ɗan adam ya kamata ɗan adam ya gane waɗannan abubuwa duk abin da ya aikata ya bayyana su a cikin ƙur'ani game da annabawansa abin da ya aikata musu abin da ya aikata a kansu abin da ya gaya musu su yi abin da ya gaya musu wani duka ya kamata kai ka ɗauki lura ka yi la'akari da shi ka ɗauki lura a cikinsa don ka amfani saboda haka nan yana cewa ma halaktu jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq ba na buƙatar arzuta daga gare su su arzuta da wani abu a'a wa ma uridu an yut'imukum ba ba na buƙatar su ciyar da ni ni ne mai arzuta su ni ne mai ciyar da su ai Allah ubangiji ya lamince maka abin da za ka ci da abin da za ka sha da kuma maganin da za ka yi amfani da shi ya lamince maka duk wani abu da za ka ci da za ka sha ya lamince maka duk wani nau'in arziki dangin arzikin da za ka arzuta kanka da shi duk shi zai yi maka kai kuma abin da aza maka ne ibada kaɗai inna allah lalle ka sani ka yarda allah shi ne mai arzutawa shi shine mai iko almubin kuma mai bayyana hikimar komai da komai da kuma fuskar komai da komai na ilimi kuma ubangiji yana cewa alam tara shin baka gani ba anna allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ard baka ga duk abubuwan da suke sama da abubuwan da suke tsakani da abubuwan da suke ƙasa dukansu suna wa allah ubangiji tasbihi suna tsarkake allah da harsunansu da zukatansu da kuma duk abin da duk motsin jiki da suke yi wattairu saffat haka tsuntsaye kana gansu gere suna shawagi a sama dukansu cikin harkar sunan na shawagi wato tasbihi suke wa Allah kullun qad alima salata wa tasbiha kowanne ya san irin aikin ibada da Allah ya dura masa da kuma tasbihin da Allah ya fore masa shi wallahu alimun bima yaf'alun kuma Allah masani ne ga abin da suke aikatawa ubangiji maɗaukakin sarki ya bayyana irin wannan abu wata aya yana cewa tusabbihu lahu samawati sab'u sammai bakwai dukan suna wa Allah tabaraka wa ta'ala tasbihi wato suna tsarkake Allah daga duk wani abu da baya dacewa da shi wa man fihin da waɗanda suke cikin su na mala'iku da mutane da kuma sauran halittu wa in min shay'in ba wani abu da za a ce masa wani abu illa yusabbihu bihamdi sai fate yana wa ubangiji tasbihi yana sabba wato yana wa Allah tasbihi yana wa Allah godiya walakin sai dai la tafqahuna tasbiha sai dai ku mutane Allah ya shirya muku wata ka'ida na fahimta ji da fahimta da lugar da kusa maka duk ta sha bamban da nasu ku ba za ku gane abin da su suke faɗa ba innahu kana haliman ghafura lalle ubangiji shi wato <clears throat> mai jurewa ne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 ba ka gani ne cewa duk wani abu wanda yana sama ko yana ƙasa yana wa allah ubangiji maɗaukakin sarki sujada wato duk abin da yana sama da ƙasa yana wa allah sujada rana tana wa allah sujada wata yana wa allah sujada taurari suna wa allah sujada duwatsu itatuwa duk suna wa allah sujada dabbobi duk suna wa allah sujada sai dai mutane su ne su rabu kashi biyu amma su ma da yawa daga cikinsu suna wa Allah sujada wasu kuma daga cikinsu sun balle sun zama wato mahallin azaba su waɗancan kuma su ne waɗanda Allah Ubangiji bai girmama su ba bai ba su darajar cewa ɗaukaka ba bai ɗaukaka su da yi wa Allah su sujada ko tasbihi ba shi ne yana cewa duk mutumin da Allah Ubangiji ya tozartar fama lahu min mukrim bashi da wanda zai karrama shi duk mutumin da Allah ubangiji ya komar da shi baya ya eh, wato ya karkaskantar da shi ba shi da wanda zai daga darajarsa ko kuma ya girmama shi inna Allah ya fa'alu ma sha Allah ubangiji yana yin abin da ya ga dama wato dukkan halitta gabaki ɗayansu sun yi wa Allah sujada ban da ɗan adam rabi sun yi sujada rabi ba su yi sujada ba shi yasa za ka samu cikin dukkan wato halitta dukkan su sun yi imani da Allah ba ka ce kaji rabin su muminai rabin kafirai ba dabbobi ba za ka faɗi haka ba tsuntsaye ba za ka faɗi haka ba kifaye ba za ka faɗi haka ba amma ɗan adam wanda Allah ya bashi iko ya bashi iko mallakar abubuwa ya bashi hankali ya bashi hankalin bambanta tsakanin abubuwa ya bashi karfin ko kuma ikon zaɓi tsakanin abubuwa daban-daban shine ya rabu wajen ibada rabi sun yi wa Allah sujada wato sun bi Allah rabi kuma ba su yi sun buwaya wato sun bar yi wa Allah ibada ba su yi ba saboda haka roƙonka kullum ya kasance Allah ka sanya ni cikin waɗanda sun yi maka ibada kuma ka nemi duk wato cikin cokowane hali ka nemi fuskar da za ka yi wa Allah Ubangijinka bauta da shi haka Allah Ubangiji yana faɗa cikin wata aya daban a walam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in shin ba su kalli ba su kalli kowane abubuwa ko kuma kowane abu da allah ubangiji ya halitta ya tafayya uzilaluhu har inuwoyinsa suna ta jujjuyawa? an yaminu an shi su ganin lillahi wa hum dakhilun ana nufin wato inuwoyin itatuwa da sauransu ma duk suna wa allah ubangiji maɗaukakin sarki wato eh, sujada sannan kuma dukkansu. wato masu miƙe wuya ne ga Allah masu ƙasƙantuwa eh, ne ga Allah Ubangiji maɗaukakin sarki walillahi yasjudu ma fi sama wato ma yana wato duk abin da yake sammai da ƙasa yana wa Allah su sujada min dabba na daga cikin dabbobi wal mala'ikatu da hum la yastakbiru mala'iku ma suna wa sujada su ko dama ba sa daga kai ga Allah ba sa barin wato girmama ubangiji maɗaukakin sarki ubangi yana cewa ma arsalna min qablik ba mu aiko da wani manzo gabanin ka ba ya muhammadu min rasuli wala illa nuha ilaihi sai face mu yi mishi wahayi da cewa annahu la ilaha illa ana wato babu abun bauta da gaskiya sai ni ubangiji fa abuduni ku bauta mini haka nan kuma ubangiji yana fada wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة معناه duk abubuwan da kake yi abu ɗaya ne Allah Ubangiji ya nema gare ka duk abin da za ka yi na ibada ibadar jiki ibadar zuciya ibadar zikiri na harshe duk da kuma ibadar tunani da hankali ga baki ɗaya duk ka yi su saboda Allah kar ka yarda ka yi su saboda wani abu na gani gani mutane ko kallon mutane ko kuma dai mutane su yarda da kai ko kuma su ɗaukaka ka duk waɗannan abubuwa kar su shiga ranka ka san dai Allah ya umarce ka kurum da ka bauta mishi ka bi hanyar annabi Ibrahima mai kakke zuwa yardarsa saboda shi kadai ka yi wannan to ka samu yardarsa haka Allah ubangiji yana cewa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah kowace al'umma mun aiko musu da manzo mai ce musu ku bauta Allah waje sani bu tagut ku nisanci shaidan fa minhum man hada wasu Allah ya shirya da su su ne waɗanda sun yi wa Allah sujada wa minhum man haqqat alayhi dalala akwai kuma waɗanda bata ta tabbata a kansa su ne waɗanda ba su yi sujada ba waɗanda su ne Allah ubangiji ya ƙasƙanta su ya tozarta su fasiru fil ardi ku yawo cikin duniya duk gaba ɗaya ku duba fanzuru ku duba kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya ƙarshen lamarin waɗanda suka ƙaryata annabawa sun ƙibin su ɗin ya ƙarshen su ta kasance sun halaka saboda haka ya kamata ku ɗauki eh, wato ku yi lura daga wannan haka nan abun zai nuna mai karatu wato bayanin sababi eh, na ainihin da ya sa allah ubangiji ya halicci eh, bayansa wata haliki bayansa saboda wannan ubudiya saboda bautawa Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya gaskata tabbacinta ita ibada a kanmu to ibada ta gaskiya ba ta dogara sai kan sani ibadar gaskiya ba ta dogara sai dai akan tsananin sani sani kuma ya kasu kashi ne sanin Allah da kuma sanin umarnin shi ka san Allah ka san umarnin shi to ta ina za mu samu wannan shine za mu samu daga daga bayani na annabi na shi gare mu musulmi da sauran annabawa ga al'ummarsu a tabligh anillah wato bayani daga Allah ko kuma isar isarwa daga Allah inna min akbari an anbiya wato yana daga cikin babban ayyukan annabawa shine sadarwa da kuma isarwa isar da kalmar Allah ko kuma addinin Allah da gare shi ga mutane kullum bi hasabi tisa'i da'iratihi kowanne wato eh, gurgudun girman eh, wato faɗin da'irarsa faɗin hankalin shi malami daban jahili daban babban mutum daban karamin mutum daban annaba da manzanni daban da dai sauran jama'a kowaɗanne cikin halittar nan allah ubangiji ya fore musu wani abu wanda za su rike su a bisa daidai ya daidaita da hankulansu da kuma fahimtarsu to daga cikin annabawa allah ubangiji ya aiko su zuwa mutane ne daban-daban ko kuma al'ummu daban-daban akwai kuma wanda allah ubangiji ya aiko shi ga dukkan talikai shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama allah ya aiko shi ga dukkan halitta ya yi wa waɗanda sun imani bushara ya yi wa waɗanda kuma ba su yi imani ba gargaɗi wannan shine abin da allah ubangi ya aiko nabi annabi muhammadu sallallahu alaihi da shi allah ya aiko shi da shirya da addinin gaskiya don ya bayyana shi ya ba shi nasara akan dukkan addinai waɗanda ba riko su sosai ba har aka ɓata su ubangiji yana ce wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad kullihi wa kafa shahida allah ubangiji shine ya aiko da manzonsa da shiriya da kuma addinin gaskiya don ya ɗaukaka shi akan dukkan addinai ya buwayar da shi akan sauran addinai wato allah ubangiji ya isa shaida tsakaninsa shi manzo da aka aikowa da kuma wato waɗanda aka aiko aka aiko shi gare su muhammadu rasulullah shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi za ka su suna da ƙarfi sosai wajen mu'amala da kafirai amma suna da masu tausasawa sosai a tsakaninsu za ka su kullum idan lokacin ibada ya yi suna mai ruku'u da suna ruku'a da sujada suna neman falalar Allah nan da can cikin duk wani abu da aka ce za a samu yardar Allah ciki sai gansu suna yi alamunsu ma'a fuskokinsu wata a bayyane suke daga alamar yi wa Allah sujada ba wai dole ne ka ɗauki wani abu ka goge a kan fuskarka ka samu wannan alama ba a'a ba dole ba ne wannan alama Allah Ubangiji in ya bayyana ta to yana da kyau in bai bayyana ba tana nan cikin zuciyarka dalika masalun fi taura wannan shine misalin su a cikin attaura da aka kwatanta su a can attaura ومثلهم في الإنجيل أإنجيلكم أكتشي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق كمر وتوشوكا نود أكفتر وانكما تاي جرما تاي رسا تاي تاي جرما تاي كانتا فاستوى على سوق يعجب الزراع حريا تابا وتوشوكا نتابا منوما وتو تباسو وتو شاوه شا liyaghiza bihum kufar saboda ubangiji ya matsa da su ya tsananta da su akan kafirai ya tayar musu da hankali ya fusatar da su da su وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات من الله يا ايها waɗanda sun imani kuma sun aikata ayyuka na kwarai daga cikin su Allah ya musu wa'adi da gafara maghfiratan wa ajran azima da kuma lada mai yawa to idan mun bi ayin qur'ani a cikin wannan matsala suna da yawa babban abin da dai ake nema shine wato mutum ya gane annabi muhammadu sallallahu gare mu mu musulmi mu sani cewa allah ubangiji ya gaya wa annabi mu wa ma arsalnaka ila kafatin linnasi ba mu aiko ka ba face ka zama annabin kowa da kowa manzo ga kowa da kowa bashiran wa nazira wato abun aikewa ne ga kowa da kowa walakin na karan nasi da alamu sai dai mafiya mutane ba sa fahimta allah aiko shi ga dukkan mutane wa da kuma allah ubangiji zai karfafa wannan addini cikin dukkan duniya zai yada shi kuma ya karfafa shi har baki fari da baki da ja duk su gane wannan addini ta hannu waɗanda allah ubangiji ya arzuta su da sakankan cewa cikin wato kira na kira da Allah su ne masu kira da Allah da waɗanda masu jihadi da sauransu a dukkan wato larduna daban-daban to jama'a mun ambaci jihadi a nan mun ambaci ribati ribati shine waɗanda sun tsaida kawunansu a tsakanin iyakokin wato musulmi su kare ƙasa daga eh, wato ta'adda na kafirai to amma shin duk abin da mutum ya tashi ya yi ne jihadi a jihadi dai dole idan larurarsa ta kama dole a samu jama'ar musulmi da za a ce musu al'ummar musulmi a samu a samo musu shugaba wanda shi ma yana daga cikinsu dangane da addini da imani da karfin imani to shi wannan wato sarki ko kuma shugaba ya ba da wato umarni mutanensa su taru jama'a waɗanda ake ce musu ulul amri ko kuma ahlul halli wal aqdi su taru duk su tabbatar cewa a eh, lalle yin jihadi ya wajaba saboda mu kare kanmu saboda wato mu yi dafa'i mu nisantar da maƙi daga ƙasar mu ba wai mu je mu yawa mutane ta'addi ba ne a'a sai mun tabbatar cewa maƙi ya yi shiri zai zo ya afka mana to lalle mu tare shi mu hana shi ya zo ya ɓata mana yanayin ƙasar mu a nan shi shugaban jama'ar musulmi zai ba da umarnin cewa za a je a yi jihadi a lokacin mutane sai su rabu kashi biyu kashi ɗaya za su fita jihadi kashi ɗaya za su kula da gari wannan shine a jihadin da ake na kuma jihadi farilla ce ta kifaya idan rabi suka fita rabi ba za su fita ba wannan ita ce ka'ida amma kuma wannan jihadi fa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ba wai ka zo ga musulmi ka afka musu ka ce za ka yi jihadi ka kashe musulmi maza da mata yara marasa lafiya tsofaffi ka kashe su ka kwashe dukiyoyinsu ka zo ka afka ma matansu da 'ya'yansu ka ɗauka ka ce wai kana jihadi ka samu ganima wannan ba ganima ba ne wannan abin ba jihadi ba ne wannan ana ce masa ta'addi ne wato wannan ta'addi wato ana ce masa bari zalunci da ta'adda to wannan aiki na zalunci da ta'adda ya waje ba kan musulmi su kare saboda haka ka gani kasashen musulmi da yawa abin da ya sa ba su maida abun ga allah ba abun yana bunƙasa yana ta ƙarfa amma da, hukumomi sun yarda sun komar da abu ga mutane jama'ar musulmi su kare kansu musulmi za su iya su kare kansu tsawon tarihi abubuwan nan suna faruwa musulmi suna samun nasara kuma suna kubutar da kawunansu da gare su to allah ubangiji ya aiko da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa da irin wannan saƙo ne ubangi yana ce wa allazina yuballighuna risalatin lahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah kafa billahi hasiba so annabawa kenan annabawa da manzanni Aikinsu su kenan su isar da wato manzanci na ubangiji maɗaukakin sarki kuma su kansu suna jin tsoron Allah kuma ba sa jin tsoron kowa kamar yadda suke jin tsoronsa ba lalle Allah ubangiji ya isa shaida cikin abin da suke yi kuma Allah ubangiji yana ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbi. ka isar da abin da Allah ya saukar maka daga ubangijinka ka isar da shi ga mutane wa in lam taf'al in baka yi haka ba fama ballagta risalata baka isar da wato sakonsa ba wallahu muka minan nas kada ka ji tsoron mutane Allah zai kiyaye ka daga sharrin mutane har ka gama abin da aka aiko ka da shi inna Allah la yahdi al kafirin ita wannan aya kanta mu'jiza ce ba mu'jiza ce babba yayin lokacin da ta sauka din nan ka fita daga gidanka ka je bayan gida ka dawo ma da hatsari a Madina amma Allah ya saukar da wannan aya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya wa masu gadinsa wannan aya ta isa mafaka ta isa garkuwa kowa ya koma gidan shi a bar ni allah ubangiji ya kiyaye ni kuma allah ya kiyaye shi allah ubangiji ya aiko da manzanni dukansu da irin wannan wato manzanci wadda ta kunshi waɗannan wato tushe waɗannan abubuwan usul na addini kuma ya faralta a kansu su isar da waɗannan usul ga dukkan waɗanda aka keɓe su da kiransu zuwa allah tabaraka wa ta'ala Abinda zai sa na kusa da na nesa daga cikin mutane dukan su shiga cikin karkashin wannan kira wannan risala wato wannan abun aiki ya hada yani karanta alkur'ani karanta alkur'ani wato mutum idan an saukar da aya zai karanta ta ga mutane sannan kuma ya kwaya musu ma'anar abin da ayar ta ƙunsa sannan kuma ya bayyana musu hukunce-hukunce waɗanda ayar ta ƙunsa cikin abubuwa da ake waɗanda ma'anarsu ya bayyana da waɗanda suna rikitarwa tsakani wato muhkamat da mutashabihat sa'an nan kuma wato bayanin annabi ya ƙunshi aiki babba tukuru shine tsarkake rayuka na mutanensa da kuma ta ce zukata daga duk wani abu wanda zai makantar da zuciya ko ya ɓata shi na nufin shirka ko kafirci ko kuma riya da dai sauransu wannan shi ne ubangiji ya bayyana cikin ƙur'ani ina cewa wato huwa lazi arsala huwa a na Allah shi ne wanda ya aiko cikin al'ummiyoyi. mutane waɗanda su ne uwa waɗanda ba su yi karatu ba ba abin da suka sani tun daga aka haife su halin da aka haife su a kanta suna kanta ba su da ilimi ba su da fahimta ba su da to allah shi ne wanda ya aiko annabin cikin waɗannan mutane marasa sani yadlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin allah har su haddace su wayu zakkihim kuma yana koya musu halaye na ɗabi'u yadda zai tsarkake zukatansu ko kuma rayukansu wa yu'allimuhumul kitaba kuma ya koya musu littafi wal hikmata da kuma hikma wa in kanu min qabla fi dalalin mubin ko da da suna cikin bata amma bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da aikata wadannan abubuwa guda mai nasu ya dawo abubuwa guda hudu din nan na ɗaya shine karanta ayoyin Allah da suka sauka abu na biyu wato koya musu wato abinda ya zo na ma'anar waɗannan ayoyi da hikimomin da suna cikin waɗannan ayoyi sannan kuma wato tazkiya wato tsarkakewar jiki daga duk wani abu wanda zai eh, zuciya daga duk wani abu da zai shamake mutum daga ubangiji maɗaukakin sarki to abubuwa guda fudu nan ka gani karanta ayoyi sannan kuma tsarkake rai na uku koya musu wato abinda ma'anan da littafin ayoyin sun kunsa sannan kuma hikimar da ta kai cikin wa'annan ayo abubuwa guda fudun nan suna daga cikin ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallama wannan ma'ana ya zo cikin ayoyi wajen biyar ko fudu a cikin Qur'ani a can wato wannan da muka karanta na yanzu na Juma'a to a cikin suratul baqara ma ayan nan ta zo ayo irin wannan su zo kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun wannan ma'ayan ta kunshi waɗannan abubuwa guda fudu wato karanta ayoyi da fahimtar da ma'anoninsu da tsarkake rai da kuma fahimtar hukunce-hukunce da ayoyin sun kunsa a cikin wato sura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 su ne aikin kowane annabi da Allah ya aikowa bayansa inna wazaifar rasul sallallahu alaihi wasallam allati kallafahu Allah biha min umuri التبليغ هي معالم واضحة على عناية الله تعالى قبل وجوده فقد كان عليه السلام يقول إني عبد الله لخاتم النبيين وإن آدم عليه السلام لمجدد في طينتي هذا لا ينعجني da ya kasance manzo ne daga Allah a lokacin da Adam ba halicce shi ba to zan iya gwada muku wannan yana cewa ni ne da wato addu'an da Ibrahim a.s. ya yi ni ne bisharar da Isa ya yi ni ne kuma ru'uya ta mata, da ta gani lokacin da za a haife ni wani haske ya fita da gare shi din nan hakanan iyayen annabawa sauran ma suna da ru'uya da suke gani amma abinda ake nufi da addu'a na sayyidina ibrahim shine inda yake musu rabbana wa ba'as fihim a lokacin da ya gaya ubangijinsa ya ubangiji wa ba'as fihim rasulan ka aiko daga cikinsu manzo minhum daga cikinsu yatlu alaihim ayatik yana karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba yana koya musu hukunci da yake cikin wato yana koya masa ma'anar wayannan ayoyi da ya karanta wal hikmata da hukuncin da yake cikin wa'annan ayoyin da kuma wa zakihim kuma yana koya musu yadda za su yi suluki yadda za su tsarkake rayukansu ya gyara ɗabi'un ransu har su zama mutane ne tsayayyu masu tsarkakewa amma bisharar isa to ai shi ne inda ubangiji yana ce wa qala isa ibn maryam bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ya'tim ba'd ismuhu ahmad wannan aya na suratu safi ta bayyana wato wato cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tun bai zo duniya ba annaba sun san shi amma ruya ko kuma farkin da uwarsa ta yi shine kamar yadda imam ahmad ya ruwaito cikin musnad da kuma tabarani cikin babba ta tsarikin alfarad bin fudala ta hanyarsa yace حدثنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك Um-, abu umama shi ya tambaye shi ya manzo Allah menene mafarin lamarinka qala da'watu abi ibrahim addu'an babana ibrahim da bushra isa da ni da kuma ru'ya ta mutum mata wadda ta gani lokacin da haske fito gare ta har daga makka ana ganin gine-gine na wato benayen kasar sham manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jure kan abubuwa da dama na, na, na wahala da ya gani daga cikin mutane shi saboda wato isar da wannan sako da allah ya umarce shi ya umarce shi da ita abin da ya kunshi lamari na duniya na addini da duniya da lahira daga dukkan mutane ya kira yahudawa a madina hakanan ya kira nasara a madina ya kira majusawa daga furs da sauransu inda suke ya kira dukkan mushrikai daga laraba duk ya kira su zuwa wannan addini wato su rungumi wannan sako da allah ya koshi da ita amma manzo allah sallallahu alaihi wa sallama wato ba abin da ya fuskance shi na cuta kamar abin da ya fuskance shi daga yahuda da kuma larabawa mushrikai saboda haka ubangiji ya bayyana cikin ƙur'ani wata aya cewa dan na لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا kai wallahi ka samu mafiya tsananin kiyayya ko kuma kiyayya ga muminai su ne yahudawa da mushrikai kuma za ka wadata dan na ƙarfin mawadata lalazina amanu lalazina ƙalu na nasara za ka samu wadanda sun fi kusa wato sun fi kusan soyayya ga muminai sun yi wadanda sun ce su nasara wato kiristoci dalika bi anna minhum qissisi na ruhban don a cikinsu akwai qissisai da kuma ruhban wa annahum la yastakbirun to wannan ya nuna cewa idan su musulmi yanzu idan ta sai shi a kirista kafirai to ba abin da ba lamarin a farko ba haka bane kiristoci kansu yadda suna kallon musulmi ba kamar da bane kiristocin farko suna girmama musulmi suna girmama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka ba ka yin wani abu mummuna da gare su sun zo ma annabi ya sauke su a cikin masallacinsa sun yi ibada cikin masallacin madina sun yi komai da komai nasu annabi bai hana ba sahabai sun zo sun ce kaga suna uh, shirka daga da abin suna da cross cross da nasu ya ce a bar su da yadda suka zo a yi saboda allah akewa ku bar su yi abin su ga wannan shine tushen yadda musulmi suna kallon wato kiristoci a da kiristoci kansu inda kamar da ne ba za su su nemi wani bayani wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yadda muke gani shi kirista ma banda kokarin cutar da musulmi ba abin da yake yi to kamata ya sasannin guda biyu su bar wannan musulmi su bar kyama da suke wa kirista kirista su ma su bar wato makirce makirce suke wa musulmi su koma kowa ya zauna inda allah ya ajiye shi wannan kuwa yana nufin musulmi ya rike addinin shi ya kalli kuma ya jira hukuncin allah akan dan uwansa kirista kirista kuma in yana da wani kokonto a ran shi to a duniya dai kar ya bayyana wannan ya riƙe addini kuma ya kalli ɗan uwansa musulmi ya jira hukuncin Allah gobe a lahira a tsakaninsa da shi musulmi saboda haka muna fata 'yan uwa musulmi wato babban ginshiki da ake magananta a nan shine wato allah ubangiji ya aiko annabawa duka saboda wannan abu da muka yi maganansa na bayani kuma al'ummar musulmi allah ubangiji ya tabbatar mata abinda take bukata a ƙarshe shine shirya bisa tafarki madaidaici kuma suna hannan eh, eh, kuma da ƙarfafa riko tauhidi sai ka ga al'ummar musulmi duk inda suke suna kan musulunci kuma suna riƙe da tauhidin allah da ibadarsa sannan kuma kyautata masa cikin wannan ibada da kuma bayyana gaskiya da almana cikin dukkan mu'amaloli a tsakanin su da mutane tsakanin su da kuma allah shi imani wanda ya hada gai imani da gaibi da shahada abinda ana gani da abinda ba gani din fi dukkan lamura na addini wato abu ne bai tabbata ga wata al'umma ba sai ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma dabti shu'uni al-aqidati tare da karfa sha'anin aqida da shari'a wato kun gani alqur'ani ya kunshi waɗannan abubuwa da muka faɗa na cewa akwai wato umurni da hani da insha'i da labari sannan kuma a cikin alkur'ani akwai abubuwan da suka shafi wato mu'amala da kuma wato ibada ibada da kuma yin mu'amala to wannan duka in mun duba kalmar shahada na farko ta nuna cewa tauhidi bayan tauhidi a yi wa allah ibada sallah zakka azumi hajji da dai sauransu sannan kuma allah ubangi ya yi umarni a cikin ƙur'ani ya bayyana cewa akwai fuskokin mu'amaloli iri-iri na tsakanin mutum da mutum wato transactions dukansu suna nan cikin ƙur'ani hakanan kuma bayan waɗannan abubuwa akwai a cikin alƙur'ani bayanin dukkan ɗabi'u kyawawa akhlaq dukkansu alƙur'ani ya yi umarni da su nan kuma a cikin alƙur'ani za ka iya samu an raba tsakanin ayyukan da ɗan adam zai yi akwai ayyukan da ake ke musu laifuffuka akwai ayyuka da waɗanda ake ake ce musu ayyuka ne lafiyayyu na ibada to laifufuka kuma zai yake yi mutum ya yi wa kansa laifi wani abu ya waje ba kansa ya ƙi yi ko kuma ya fada cikin abin da Allah ya hana masa sannan kuma ko kuma ya cuci mutane ko kuma ya bar wani haƙƙi na ubangiji maɗaukakin sarki wayannan abubuwa duka wato annabawa ne suka zo suka bayyana mana har ƙarshen lamarin nan duka da muke magana kansa Allah ya saukar ma annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ayan nan ta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan shine rukuni na farko wato na batun aike da annabawa da manzanni ga dukkan mutane to saboda haka ya kamata musulmi ka gane wannan addini addini musulunci addini ne wanda allah ubangiji ya saukar da shi saboda wato samar da kai daga halaka a karɓe ka daga hannun shaidan da ranka da fitinar duniya da fitinar mutane da duk wata fitinar da za ta shiga tsakaninka da Allah ta kawo maka hijabi tsakaninka da Allah ta yawaita dufu a zuciyarka har kaje ka fada a cikin wutan jahannama ya kamata jama'ar musulmi mu rungumi waɗannan abubuwa da imani mai karfi allah ya taimake mu allah ya karfafa mu a bisa wato wannan addini ya tabbatar da diga digan mu bisa min haja na allah ubangiji maɗaukakin sarki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa